Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya yau ranar 4 ga watan mayan shekara ta 2019 ranar asabar ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel yau asabar kasar koriya ta kudu ta ce makwabciyarta ta arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango lamarin da ke nuna fushin koriya biyu bayan wargajewar tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar ta. koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami ne gabas da garin wonsan da misalin karfe tara na safe a koriya a cewar wata sanarwa da shugabannin sojojin koriya ta kudu suka fitar babu wasu cikakkun bayanai akan makaman masu linzami zuwa yanzu amma harbin makamai masu cin gajeren zango ba za a saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa ba akan shirin makaman ta koriya ta arewa ya zuwa yanzu dai koriya ta arewa ba ta yi magana akan gwaje-gwajen ba watan watan Nuwamban shekarar 2017 shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai sake kallon gwajin makamai bar da kansa. akalla mutum uku sun mutu tun darar mahaukaciyar guguwar nan da ake kira fani a gabashin india inda ta haifar da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfin gaske jiya juma a jihar odisha jami'ai sun ce mutane sama da 160 ne suka samu rauni a lokacin guguwar mutane sama da miliyan ɗaya ne suka saurari gargaɗin da gwamnatin ƙasar ta yi suka nemi mafaka kafin zuwan guguwar mahaukacin guguwar dai ta nufi makwabtan jihar west bengal da yammacin jiya juma'a kuma jami'ai sun ce mutane sama da miliyan 100 ne ke kan hanyar da guguwar ta nufa. an yi hasashen cewa guguwar za ta haifar da kura a jihar rajasthan sai kuma dusa kankara a jihohin arewa maso gabashin indiya da ke yankin dutsen himalaya jiragen ƙasa akalla 200 aka soke zarga zirgar su a fadin indiya. to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce ya yi wata tattauna mai ma'ana ta wayatar ho da ta kwashe sama da sa'a daya da shugaban kasar rasha vladimir putin a kan kasar venezuela da sauran wasu batutuwa da yake magana da manema labarai da yammacin jiya juma'a ofishinsa na oval trump ya ce putin baya duba yiwuwar shiga lamarin da ke faruwa a venezuela maimakon haka yana son ganin abu mai kyau ya faru da kasar. lokacin da trump yake magana a kusa da firaministan jamhuriyar slovakia peter flegrini ya bayyana tattaunawa da ya da fitin akan venezuela a matsayin abu mai kyau zaman ɗarɗarɗe ya ƙara 'yan kwanakin nan tsakanin amurka da rasha akan halin da ake ciki da na ci gaba da taɓarewa a caracas gwamnatin trump dai ta zargi rasha da hana shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro wato sauka daga mulki da ma barin ƙasar baki ɗaya. a ɗaya bangaren kuma sakataren ma'aikatar tsaron amurka patrick shanahan ya kare yadda bayanan sirri da amurka ta samu kan venezuela bayan da shugaban 'yan adawa juan guaido ya kasa shawo kan yawancin sojojin venezuela su goya masa baya a wannan makon shanahan ya faɗa manema labarai cewa baya jin akwai matsala a bayanan sirrin da suka tattara kuma yana tunanin sun samu rahotanni masu kyau lokacin da aka yi masu tambaya kan cewa ko akwai yiwuwar matsala a bayanan sirrin da suke da su Guaido wanda Amurka da sauran wasu kasashen duniya hamsin ke ɗauka a matsayin shugaban ƙasar Venezuela ya yi kira ga sojojin ƙasar su juya gwamnatin Maduro baya. Sai dai hakan bai faru ba amma a gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda ta biyo baya a wasu birane a faɗin ƙasar wanda ya sanadiyar mutura ƙalla mutum guda. jiya juma'a gwaido ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau asabar a wajen sansanin sojoji domin jan hankali ga sojoji su wato su ba su goyon baya jiya juma'a majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa mutane sama da miliyan goma ne a koriya ta arewa za su fuskanci matsalar rashin abinci saboda rashin ingantaccen kayan amfanin gona mafi muni da aka gani a cikin shekaru goma cikin wata sanarwa da haɗin gwiwa da hukumar majalisar ɗinkin duniya biyu suka fitar waɗanda ke kula da magance matsalar abinci ta duniya wato hukumar samar da abinci ta duniya wfp da kuma hukumar bunƙasa ayyukan noma ta duniya fao sun ce ɗumamar yanayi da aka samu haɗe da rashin isasshen man fetur da taki da ma sauran kayan amfanin gona su ne suka haifar da girbi na ƙasa da tan miliyan biyar a cikin shekaru goma da suka wuce yawan amfanin gonar da aka samu bai kai tan miliyan biyar ba. kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Habiba Ali ta kamfanin sosai Renewable Energies da ke Najeriya, wadda ta zo nan birnin Washington DC domin karɓar wata lambar yabo. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hirar da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri ya yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ya yi mata. To sai dai abun mamaki shine wato gabaɗin Afirka ke ce bace ɗaya da kika yi wannan fice kika yi nasarar samun wannan abu. Ta ya aka kika kawo ga wannan matsayin? To ni na ganin dai ko me kake yi a rayuwanka dole ka nuna cewa taimakawa mutane fa yana gaba. saboda ba yau ba um, shekara biyu da suka wuce ambasadan america na nigeria ya ji labarin aikin da muke ya zo har ofis mu a kaduna ya bi mu wasu garuruka ya je ga aikace aikacen da muke yi shi kuma da kanshi a lokacin abin da ya ce mu ya ce ai wannan kawai ya nuna yadda aka girma da ke ba na ɓaci ba ne mai kyau ne har yasa aka nemo mama na rana aka ɗauko ta yadda dai ya gaishe ta to ni na ganin dai sa zuciya ne kuma in ka ga cewa mutane na wahala ka sa dai a zuciya in za ka taimaka musu ka taimaka musu dai abinda mutanen wasu garurukan da muke aiki suke so dai sukan gaya min da nake ji shine in dai hajiya ta yi muku alkawari to za a yi amma in bata ce ta yadda ba to sai a gani dai <laughs> dan yawanci in naje zan ce to bari dai mu gani ba zan mm. je ce maka nayi maka alkawari amma kafin ce nayi alkawari to na tabbatar akwai inda kuɗin zai iya fitowa ne to kuma in na ce maka nayi alkawari gaskiya ba zan ji daɗi ba in ba dai har na ga an samu oh, an ci ba wai ku naku ne daga da kuke da su da kuke yi ba a kuna samun tallafi ne daga gaskiya muna samun tallafi ne sosai ba gwamnati ba kuma um, Allah ne taimaka dai yawanci mukan rubuta proposals mu samu tallafi kamar um, united states africa development fund mm. sun taba ba mu kuɗi muka yi microgrids a communities guda biyu ana samun na uk development aid in ba ana hada da haka ba mm. yawanci zaka ga to mutanen ba su da wannan nauyin aljihun da za su iya fito da kuɗi da yawa su sai kayan abin da na'urar sola dole sai an basu sun biya a cikin lokacin da yake da eh, tsayi to kuma ba wanda zai baka kuɗi ko dan kasuwa zai ji tsoron baka irin wannan kuɗin zai ga kaman ba za ka taɓa biya ba ko gwamnati ma baki taɓa neman taimako yanzu dai to na nema dai amma ban samu ba ka san hmm. tafin sai a hankali <laughs> to um, maybe in suna ganin kana aikin da a hankali a hankali after all zama nake ni ban san ma wani ya ga irin aikin da nake a embassy america ba amma har ambassador ya zo har office ya zo ya zauna da mu ya bi mu har wasu garurukan da muke aiki duk dai ya ga irin aikin da ake yi to kaga a hakan dai zaka ga cewa a hankali a hankali mun shekara tara muna wannan harkar ah, amma yanzu to an fara ganin aikin da muke yi to duk wahala yanzu kaga ya fara zaman mm, labari eh yanzu ya har zaman labari. To ina jin bancin wannan dan abun nan da kuka fuskanci na rashin samun kuɗi wurin gwamnati da mm. kuma cikin gida. A matsayin mace wanda yake kowa san galibi musamman arewacin Najeriya da mm. ma sauran bangarorinmu na Afirka kafin mace ta iya ta kai ga wannan matsayin ta kan fuskanci matsaloli shin ke ma akwai matsaloli da ka fuskanci a matsayin ki mace har kika kai ga wannan abin ai akwai su da yawa amma an ka ce za ka duba matsalolin mm. to ai ba za ka kara gaba ba to saboda wasu su su karatu da for example ni yanzu a matsayina na mace wani wurin in ka je ma kana magana kallon ka za a iya ce ke din to ka aiki akan harkan da yake um, technology ne hmm, abin da ya shafi fasaha fasaha yawa to ka na je ina magana a wani wurin wani ma tambaya na ya taba yi da na je wani gwamnati. na je in musu presentation ce to ga abin da muke yi kuma muna neman taimakon gwamnati kusa hannu ya bari na gama magana na ya ce to ina ogan <laughs> sai na ce ogan ai ni ce dai muke aiki tare da abokanan hmm. aiki na haka sai ce to gaskiya shi bai yadda ba ni mace wai zan iya hawan abin nan saman gida in sa ko harkan sula ko wani abu haka ne ce to ai ba lallai sai ni zan yi ba hmm. ina da ma'aikata ga su nan so irin wannan tambayin ya <laughs> kuke ji idan an muku ko kuma gaskiya ba daɗi amma to ya za ka yi in ka ce hmm. za ka zauna kana tunanin abin da aka tambaye ka da abin da ba a tambaye ka ba ranka zai ci gaba da ɓaci kamar wani zai ce karfin da kake sawa dan ka yi fushi karfin da zaka iya sawa ne dan ka samu ci gaba to ne me yasa ka zauna ka ɓata lokacinka. saboda haka kuma wani wani lokacin za ka ga gwamnatin ma to sai a hankali um, tun da ni abin da na sani da custom da 'yan sanda da ko masu aikin daji duka gwamnati gwamnati suke ma aiki ko hmm. to ni a wuri na ido da na gani gwamnati ke ko ba haka ba so in custom ta bani wahala gwamnati ta bani wahala to wahalan da muke sha a custom don samun na'urorin nan ma ba kaɗan ba ne wani lokaci na je har custom office nan na je a port a, lagos saboda uh, agent ɗina ta gaji da wahalan da take ta sha na ce to bari dai ni ma in je ta ce mun ai mutanen ma hausawa ne ko zan zo kila na musu yare za su taimaka na je wallahi mutanen yana gani na kawai ma ya fara zagi na To masu sauraro a nan za mu dasa aya mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar ta mu Habiba Ali da Baba Yakubu Makeri da ya yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Bazu Muhammad mu MPNDS tarayya mu muka san bazu. Kuma mu muka tsaye da shi ɗin takara don mun san halayen shi. Don mun san mutum ne mai adalci, mutum ne mai gaskiya. Kuma a yau a 'yan siyasar Nijar kap ba wanda zai ce maka ya bazu Muhammad tsaye da gaskiya. Babu. Habila kuke kallon wannan takara ta bazu Muhammad a bangaren kuna 'yan adawa. Wani batan basira ne ya zo musu yayin da suka tsayar da dan takara babu wani dan siyasa wanda yake da rashin horin jini irin nashi shi wanda sun ka da matsayin dan takara. To wannan ɗanɗano ne muke muku na shirin da ke kan hanya da za mu fara nan ba daɗewa ba akan kan rigingimun siyasar jihuriyar niger musamman bayan da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta ba da sanarwar cewa ministan cikin gida na yanzu bazu muhammad shine mutumin da za ta tsaida ko kuma ta riga ta tsaida a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben da za a yi allah ya shekara kama shekarar 2021 wato duniya ya zo ya mai gurbin shugaban kasa mai ci yanzu yusuf muhammadu saboda haka muna gayyatar ko ku tsama ya zuwa wannan muhawara wacce mai zafi ce wacce kuma za ta zo kamar da muka ce nan ba daɗewa ba insha allah yanzu kan muna kan maganar tsaro ne da ke ci gaba da addabar makwabciyar nijar din wato najeriya musamman jihar zamfara zamfara inda aka tura sojojin sama da na kasa suna can cina fama da 'yan ta'addar da ke kisa da kone-konen ƙauyuka a cikin jihar din yayin da a gefe guda kuma sarakunan gargajiya ke ci gaba da samun kawunan su a cikin bukatar kare kawunan su ta fannoni daban-daban a can da sarakunan sun fito suna musanta kalamin da ministan tsaro na najeriya janar mansun dan ali wanda dan zamfara din ne ya yi na cewa akwai hannun su a cikin wannan ta'asar ta kashe-kashe sannan daga bisani kuma sarakunan suka fito suna zargin cewa ai hare-hare ma da sojojin suke kaiwa da sunan kashe yan ta'adda yana hallaka dimbin fararen hulan da ba ruwansu da ta'addancin abinda hukumomin soja suka musanta mai martaba sarkin anka alhaji attahiru ahmad wanda shine shugaban majalisar sarautu ta jihar ya ce har yanzu suna nan kan bakansu na kalubalantar ministan da ya bayyana sarakunan da ake zargi da mu'amala da 'yan bindigar. Ya ce muna wasu mu suna alaka da 'yan ta'adda kuma har suna kawo cikar ga aikin soja. Da baya baya ma an ce ya ya da wani jawabi inda yake nuna kamar ba wai ya shiga da tuzata mu amma wai dan sanarwa a wannan kamar jan kunne. To jan kunne karkashin shi muke ba karkashin shi muke bai balle ja kunnen mu. sannan kuma ai ba haka ake jan kunne ba jan kunne ne abin da ake jan kunne ka zo ka same mu ka faɗa mana ni ne shugaban sarakuna in ma haɓa za ka zo garin wannan muna nan kwamishina na na ƙara hukumi ka zo ka faɗa min ka faɗi sarakuna abin da suke sai a kyasa a jawo su kunne amma ka yi general ce kuma manya manyan sarakuna an kai ta kotun wai an kawo wayoyin da sarakuna wasu sarakuna suka yi da yan ta'adda ne ai ba wai a wani abu me aka faɗa a cikin wayar sannan in dai ana son adalci yanzu in abin da kuke gudu in fa aka tura mu gaban gowa za mu fita tsaifa muna da komai eh, wanda muka faɗe shi wallahi da arena kowa karshen ka tare majalisar duniya za ta ɗauki duniya za ta rute raba faɗa. to sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta zamfara zargin nata akan sarakunan ya sha bamban da na ministan a cewar kwamishinan lamuran kananan hukumomi bello muhammad dan kande. a wannan zargin da ake na wayannan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikinsu amma dai akwai ƙananan su wayanda a can ƙasa wayanda su ne canza wata talaka and uh, hidimar tasa suna cikin wagga da lura ganin suna tare da su suna gudun kansu kiyarta abin da suka so su don su sarakunan ba su ne suna ganin suna yi take su suna ɗauke su sai su yadda da ba su haɗin kai muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce su goya ta da baya. tuni da gwamnatin tarayya ta dakatar da ayyukan haƙo ma'adanai a jihar ta zamfara a daidai lokacin da rundunar sojin sama ta kaddamar da lugudan bama-bamai a maɓoyar 'yan bindigar a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To a gaishe ka Murtala. To a shirin yau inda muke jin ci gaban muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Leka ya shirya mana tsakanin lauya Zubairu na mama da kuma wani tsohon soja Manjo Hayashinku za mu ci gaba da duba wannan al'amari na harkokin tsaro musamman da suka shafi ita jihar ta Zamfara. Muna da waɗanda sun yi ritaya da aikin soja ko an yi musu ritaya na dole suna da karfin su kuma suna karban fensho akwai abin da ake cewa reserve shugaban kasa yana da dama duk masu karɓar din nan masu karfi a cikin da za a iya dawo da su su taimaka wurin tabbatar da tsaro kowa a yankin su ana iya ɗauko waɗannan mutane a fito da su inda dama an horar da su a kan makamai ba su makamai su rike don tabbatar da eh, tsaron yankunan su nan ba za a ce an ba waɗanda ba yadda da su ba ne ba akwai hanyoyi da yawa da in ana so za a yi abin da ya shafi sarakuna da hakimanmu ko kuma wayan kasa akan al'amarin tsaro an baro shiri tun rani abin da nake nufi da an baro shiri shi ne a zamanin da ko ma'aikatan sarki za a dauka sai waɗannan mutane sun sa hannu su ne za su tabbatar da wani gidan wani yana da da'a da tarbiyyar da za a iya ba shi dama ya shiga aikin soja a mallaka mai mukami amma tsarin sai zama ba haka ne dgo ne zai sama ya a fom ya shiga soja kuma wannan in sai da kai a kaduna ne amma wannan dpo daga inugu ya zo an kawo shi aiki a unguwarku bai san waye kai ba bai san bayan ka ba bai san gaban ka ba bai san tarihin tarbiyyar ka ko rashin tarbiyyar ka ba shine in ka ciyo fon kawai ka zo zai sama hannu ya ce eh kai dan unguwa ne ya kuma amince a dauke ka aikin soja to ta irin wannan dole bara gurbin su shiga cika irin wannan wurare saboda waɗanda ya kamata a jawo a jika a ba su alhakin tantance irin mutanen da za a ba amanar gudanar da tsaro an ajiye su gefe sun zama to ko albashi ko kuma abin da ya shafi ɗawainiyar su ma gwamnati ba ta iya ɗauka to dole a ƙarshe in wani ya zo da mugun nufi ya neme su ɗayan biyu ne ko yadda su biye mai su samu abin da za su samu a wurin shi ko kuma in sun iya hallaka su ba su ba sarautan ba kuma jama'a su kuma ba za su iya hana shi abin da zai ba. Yawwa majiwan shinku kafin mu dawo ka kai mana bayani na ƙarshe shawari ga mutanen da suke rayuwa a irin waɗannan wajaje masu hatsari yadda za su rika rayuwarsu akalla dai su rika kare kansu kafin su samu tallafin gwamnati barista zubairu na mamayi mana magana menene tasirin a ce a tsarin mulki da ana nada minista daga kowace jiha me yasa mutane suke mamakin a cewa an ministan tsaro daga majiyar jihar zamfara yake shi burgidiya janar mansur dan ali shin ba duk najeriya yake wa yake ba me yasa tasirin don yana dan jihar zamfara ne za na mamakin cewa har yanzu samu zaman lafiya ba yankin kaga a nan ake inda ake kuskuren kenan don mansur dan ali ya fito jihar zamfara ina kuma ministan tsaro a najeriya shi kenan sai ta'addanci da ake yi da garkuwa da mutane a zamfara da ya tattara duk nace nace na gangan da baya ba haka abin yake ba shi ne sau tsaro na duk kasar nan baki daya mana a harkan zamfara ma yana iya kokarin sa da yake abu na gaba kuma dole a mai uzuri don kamar yadda shi ne magana mejo yake faɗi ɗazu da ce ake dole sai shugaban kasa ya ba shi umarni ya kaza ya kaza ya kaza kuma ga ba baka umarni ba duk da cewa yana iya kokarin shi kan kasa baki daya haka ban yadda kawai yana ɗan asalin jihar zamfara zai abu ya karkata ya zamfara ta ɗaki da mu har yanzu ina son mu sani cewa batun tsaron eh, tsaron da musamman da da mutane ka sani cewa a cikin manyan biranen mu ma fa ana yi a Abuja nan kwanakin ba yau bai wuce wata uku ba wani jami'in hukumar alhazai na ƙasa ɗan asalin za zamfara ne ya fito daga ofis zai je gida har yanzu ba a same shi ba tun da aka sace shi har yanzu tun da ake magana da shi sau ɗaya eh, masu garkuwa da suka buƙaci menene ba sa cin labarinsa ba har yanzu za nan maganan kusan ruwan dare yana ko'ina yana birane yana ƙauyuka yana ko'ina to abin la'akari kawai shine akwai magana akwai shawara da shi mejo ya kawo tsarin ne gaba ɗaya na tsaro na najeriya musamman ya kamata a yi mai bawo tsarin tsaro na najeriya gaba ɗaya a yi la'akari da abin da ke faruwa ba za a tsaya tsarin da ba kar a ci gaba da bin tsarin da tsarin da ya kamata a ba abin gyaran fuska menene gyaran fuska yanayin laifuka da ake yanzu ya bambanta da nada yanzu satan mutane ake sun fushi da mukamin ake sai da mutane ke ake a hanya a tsaci su a garkuwa da su a nemi kudin kansa to kenan duk jami'an tsaro duka eh, jami'an tsaron mu gaba ɗaya ka da haka salon laifuka da ake aiwatarwa a ƙasa sai tsarin tsaro ma ya canza ta irin wannan yanayin da muka samu kan ciki yau. yawwa to majiyashin shinku kamar yadda muka faɗa a ƙarshe ba wa mutanen da suke rayuwa musamman a jihar zamfara kai har ma da katsina da nan yankin birnin gwari ya ya kamata su rika rayuwa domin akalla dai su rika kare kansu kafin su samu tallafi daga jami'an tsaro to gaskiya al'amarin da wahala don al'amari ne wanda sai dai mu ce sai addu'a don saboda kamar yadda na bada misali zu wa'annan mutane da suke aika-aika mutane ne wa'anda sun samu makamai ta wa'ansu hanyoyi sun shigo da wa'annan makaman cikin ƙasa kuma sun san yanayin hanyoyi da zazuzzukan nan wa'anda za su iya bi su fita nan su shiga nan su kuma mutanen da ke karkara ba su da wani makami kwatankwacin irin wannan don ko irin wannan yan bindiga da ake ta toka wani wuri aka zanka da ita sai a tuhume ka to kaga an shiga tsaka mai wuya maganan ka ce za ka tsaya da ayyuka haka ko wani kibiya sai mutum ya zo kusa da kai za ka iya ɗauka mataki kaga an wuce wannan saboda haka duk abin da za su yi dai suna da wakilai waɗanda su suka zaɓe su ci gaba da yi musu kuka su ci gaba da gabatar da korafe-korafen su waɗannan wakilan suna da alhaki na su tsaya su dage sai su tunga an yi wa mutanen su abin da ya kamata a yi na tabbatar da tsaro na dukiya da rayukansu don in suka ce za su zake ana iya kai yanayin da daga ƙarshe za ka ga mutane sun ɗau doka a hannunsu kuma suna ɗaukan doka a hannunsu ba kyan da su za a yi ba. To a gaishe ku malamai to muna da shiri ɗaya tak da ya rage mana wanda za mu zo makon gobe Allah da mu kammala wannan muhawara da shi wanda kuma bayan sa ne za mu je can Nijar. Wa'anda suke cewa ba zun ba dan ƙasar Nijar bane ba su ƴan ina ne. Su daga ina suka zo ya za su ce ba zun ba dan kasa bane. Mine ne yake nuna musu da cewar ba dan Nijar bane. Mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazum a matsayin dan takara 'yan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da alhaji mamadi isu yake iko shi din daidai da abubuwan da ya a hukunta shi aladabtar da shi saboda haka muna gayyatar ku ku ma ya wannan muhawara wacce mai zafi ce wacce kuma za ta zo kamar da muka ce nan ba daɗewa ba sha Allah yanzu muna gode wa wakilin mu na can Abuja Nasiru da Mulhaka da kuma bakin nasa barista Zubairu na mama da Major Hayyan Shinku kuma a madadin su duka Aliyu mustafa Sakwatin ne a nan Washington DC a sashen wasu na Amurka sai an jima. madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. got. in Allah su gaba gajin addu'ar mallamin. Ubangijin Allah su gaba gajin addu'ar mallamin. Ubangijin Allah su gaba Ubangijin Allah su gaba Ubangijin Allah su gaba gaje addu'ar mallame. Ubangijin Allah su gaba addu'ar Ubangijin Allah su gaba addu'ar Allah. Allah. Turomi gabar a wando garaya Allah. Mudogaranga garin birnin gwalma. Kunan mu gwamna wa dinga